yanzu haka dai ana ci gaba da musayan kalamai a tsakanin jam'iyyar pdp da ke mulki a jihar adamawa da 'yan majalisar dokokin jihar da kuma gwamnan jihar mutanen yako a bangare guda dangane da rancen dalar amurka miliyan 24 da gwamnatin jihar za ta ranto daga bankin musulunci na islamic development bank wato idb batun da ma tuni har wasu 'yan jihar suka garzaya kotu na fa neman a dakatar da rancen a wajen taron manema labarai da jam'iyyar pdp bangaren ba manga so kira a karo na biyu sun fahimci zargin cewa 'yan majalisar dokokin jihar sun zama 'yan amshin shata don haka ne ma jam'iyyar ta ce ba za ta amince da kaborancin ba barista eti shehu shine sakataren jam'iyyar pdp a jihar yan majalisar jihar adamawa gaba ɗayan su yan amshin shata ne public hearing ba su yi akan wannan loan din ba kuma duk abin da suka yi da zaman da suka yi rana ɗaya aka yi aka gama shi wanda baya kan ka'ida amma da yake su yan majalisa ne za su yi amma su iya sani cewa za su koma su samu mutanen da suka zaɓe su shi yasa mu kuma muka tashi muna tsawatawa akan abubuwan da suke yi bai da kyau kada su bata mana jam'iyya to sai dai kuma a matanin da kakakin majalisa dokin jihar Adama Honorable Ahmadu Umar Fintiri ya mai da ya ce su san ma ba su san da kurarin da PDP ke yi ba akwai inda aka ce a yi faɗa tsakanin majalisa da eh, gwamnatin executive ne aikinmu mu muke yi wanda aka zaɓe mu muna yin dokoki wanda mutanen Adamawa suke so kuma wanda zai kare mutuncin mutanen adama menene zancen ba ma wakilci ta ta gari wannan magana ba magana wanda mutum waye ya kamata yi ba amma in mutum ya zama dan adawa ba abin da ba zai iya faɗa ba nan shi ma a nasa martanin dangane da wannan dambarwa gwamnan jihar adama mutane ko ta bakin daraktan yada labaransa alhaji ahmad sajo ya ce jahilci ne ma ya sa aka kasa fahimtar manufar gwamnatin jihar dangane da wannan rance gwamnatin jihar za ta ɗauki bashi daga wajen eh, islamic development bank amma akwai abu biyu na farko kudin ba miliyan dala miliyan 20 ba ne dala miliyan bakwai da rabi ne kuma kudin nan za a biya su a shekara arba'in shekara goma na farko babu biya sannan ba kuɗin ruwa eh, abu na biyu Islamic Development Bank banki ne na raya ƙasa da ƙasa kamar kowane banki a duniya. Najeriya tana cikin ƙasashen da suke da shares jari a cikin wannan banki. Waɗanda suka fara karɓan kuɗi a wannan banki su ne jihar Anambra, jihar Niger da jihar Gombe. Wadda ya kawo mana eh, ya haɗa Najeriya da wannan banki wajen raya ƙasa kuma shine Obasanjo Foundation London office. Muna son a fahimci cewa shi mai girma vice president na madisambo ya je umra ya je ya zauna da shugabannin wannan banki ya nema ma najeriya uh, bashin miliyan 450 dalan amerika wadda za a raba a wurare daban-daban don a raya ƙasa. Allah ya ƙaddara mu adama muna ciki za mu karɓi dala miliyan bakwai da rabi wanda shi da shi za mu raya wasu al'amura. Wannan dai na zuwa ne yayin da ma shugaban kungiyar ta kira kanta Sef Asad Mummen wato Sams a takaice injiniya Alban Steven ke cewa fa za su gaba da karar da suka shigar dangane da wannan rance hafa zuwa kotun koli wanda kuma lokaci ne kawai ke tabbatar da kashin shari'ar Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.